alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad ila rubwani wa ala wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman kaseera bayan haka yan uwa hudubar mu an buɗe ta da yaba ma Allah alhali ila sabilin rashad mai shiryarwa zuwa ga tafarkin shari'a amara ibadahu bi khairi zadi li ma'ad wanda ya umarci bayinsa su riki mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah dan zuwa ranar sakamako yawma la tanfa'u silatu bainal auladi wal aba'i wal ajdad ranar da dangantaka ba ta da amfani tsakanin ƴaƴaye da iyaye da kakanni fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan aka hura qahu to babu dangantaka ba ma mai tambayar wani illa al-iman wal amal wat tauhid sai dai kawai imani sai aiki sai tauhidin kadai ta Allah shine mai amfani a wannan ranar ahmaduhu ta'ala wa ashkuru ina gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ina yaba masa wa atubu ilaihi min jami'il isyani wal inad ina tuba a gare shi daga dukkanin sabo da taurin kai wa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shahadatan tukhrijul ibadi min ibadati al ibadi ila ibadati rabbil ibad irin shaida da take fitar da bayi daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi ina kuma shaida lalle annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne al-mab'us ila jami'il ibad wanda aka aiko shi zuwa ga dukkanin bayi daraja da aminci su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi da kyautatawa ila yawmul maw'ud har zuwa ranar da aka alkawarta zuwanta kuma la mahala za ta zo inna sa'ata atiyatul la rayba fiha amma ba abu ibadallah bayan Allah ku ji tsoron Allah ku lura da wato rayuwa da abin da ke cikin rayuwa min alhawadis wal mawa'iz abubuwa da suke faruwa da wa'azozin rayuwa da ababen mamaki da ababai masu tsoratarwa a cikin rayuwa zikiratar lizakirina wannan fa wa'azantarwa ce ga masu wato fadakarwa ce ga masu fadakuwa wa mau'izatan lilmuttaqina wa'azi ne ga masu tsoron Allah wa ibratan lilmu'tabirina abin daukan izina ne ga masu daukan izina bayan haka ayi halikwa tafakkaru an taqarubuz zamani ku yi tunanin yadda lokaci yake kusantar juna daga wannan lokaci sai wannan ya biyo bayansa wa mururul ayyami da tafiyar kwanaki wa itiyanil ajali da zuwan ajali wa hana hannu ne wadda'u ga muna wato ban kwana da wannan shekara ta 447 a bayan hijira goma zulhijja ta wuce idi ya wuce ayyamu tashriqi sun wuce Famamin ajalin ma'lumun babu wani lokaci sananne da aka ce gashi an sa na yin wani abu au maqudun ko wanda aka kulla wani abu da za a yi illa wa ya ati sari'an ba ce sai kaga ya zo da wuri wa ya murru ya shuɗe kalbar ki wasu ham kai ka ce walƙiya ce ko mashi sur'ana ma ya kunu umuru ma ta kunu umuru tarihiyan yanzu nan zaka ga al'amura sun koma sun zama tarihi ana ambato Allah ta'ala yake cewa yuqallibullahu al-laila wan nahar Allah shi yake jikkiyu ya dare da yini inna fi zalika la ibratan li ulil absar akwai abin daukan izina ga masu basira ayyuhal ahbab ayyamu tamurru wasu nuna tankazi wato kwanaki suna wucewa shekaru na karewa wa ya ba abu umrin insani laila har kullum kuma tashan dan adam yana tafiya dare da yini dan wani malami ce kai dan adam naka ayyamu kai da kai ga dinka kwanaki ne duk lokacin da kwana ɗaya ya wuce to wani yankin gare ya tafi fa iza hafaza alaihi wastaghallahu bi ta'ati rabbih idan dan adam ya kiyaye da waɗannan kwanaki da suke wucewa ya amfani kwanakinsa cikin yi wa ubangijinsa da'a aflaha wa anja to ya rabauta ya tsira amma idan ya yi sakaci da kwanakinsa wasu mahu fi ma'asiyatin lahi azza wa jalla ya yi amfani da abin da damar da Allah ya bashi cikin saɓan Allah faƙar khaba wa khasur haƙiƙa ya taɓe ya yi hasara wali haza yajibu ala kulli insanin wajibi akan kowane mutum an yi hasiba nafsahu yake wa kansa hisabi yake duba ayyukansa me yake yi daidai me yake ba daidai ba me yake kwauro me zai kara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe hirarta sai na Umar yakan ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makanku hisabi kafin ranar da za a zo a yi muku wa an yi hazara kullal hazar dan adam yayi taka tsantsan dukkanin taka tsantsan min az-zunubi wal ma'asi wal asam daga ayyukan zunubai da saba ma Allah Imam Tirmidhi ya rawaito daga Sa'id al-Maqduri an Abi Hurairah daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma yantazuru ahadukum wai mai ɗayan ku ya tsaya yake jira baya gaggawar aiki na kwarai ba kwa amfani da damammakin da Allah ya baku illa ginan mutsaziyan sai wadatar da za ta sa ku gawa. ita kawai ku kuke jira au faƙaran munsiyan ko talaucin da zai mantar da ku wato halin da kuke ciki au maraban musidan ko rashin lafiyar da za a ce ka fita daga makka sai ai ku ganshi ba ai yanzu ma jikin da sauki wannan kake jira kace ka tsaya kai aikin kwarai au haraman mufannidan koko tsufan da zai sa ka rikice a ce ai tsofin ma ya yayi tsofa shirbici yake yi wannan kake jira au sa'atun wa sa'atu adha wa amur ko kuma tashin alkiyama kake jira to tashin alkiyama kuma ya fi firgitarwa yawmul faza'il akbar ya fi daci falyaktaru kullum minna sabila salam kowane ɗayan mu ya zaba wa kansa hanya ta kukuta wa dariqan najat da hanyar tsira wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yake cewa man kana yuridul ajilata duk wanda yake son mai gaggawa duniya dama ya ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah ku kuna son mai gaggawa duniya ne sai kuke wucin makadi da rawa sai kuke mantawa da lahira to man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha zamu gaggauta masa a duniyar amma fa ba ma ya sha'u ba ma na sha'u inda Allah dan ma kullu ma yatamanna al-mar'u yablughu ba dukkanin abinda da mutum yake buri yake samu ba ko duniya kake so ba za ka samu abin da ba rabanka ba in haramun ma ka je ka nema suka ce ka kasa haƙuri kai halal ce ka yi gaggawar sai ka same ta a haram ba wani baya cin rabon wani to daga wanda yake gaggawa akan mai gaggawa to aljanna hufi fiha amma ma na sha'u abinda hikiman mu tabartu to ba iya nan ba shi ɗin abinda yake gaggawar ba ba iya ya samu abinda yake so ko da halal ko da haram ba mai zai biyo baya sun maja'alna lahu jahannama sulaha. sai mai sanya masa jahannama zai tafi a ƙarshe mazamuman yana abin zargi madahuran yana wanda za a kore shi daga rahamar Allah dan bai biyo hanyar samun rahamar ba wa man arada al-akhirata amma wanda shi Allah yake nufi lahira yake so ya fita lafiya wa alaha ya kashe ya aiki dan lahira kuma sa'ayaha ba da kayayi ba irin aikin da ake dan a samu lahira wa huwa mu'min yana da imani Allah ya fa ulaika irin wa'innan kana sa'ayuhum mashkura sune za a gode ma aikin su na alkiyama kaji ana fa ni'ma ajrul amilina wa yaqulu aidan Allah madaukakin sarki dai yana cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan shine wanda ya sanya dare da yini suke canjin juna dare ya zo yini ya tafi liman arada ayyan zakkara duk wanda yake so ya dauki wa'azi ya dauki izina to duniya makaranta ce yau da gobe ta ishe shi izina au arada shukura ai wa arada shukura haka wanda yake son gode ma Allah shi ma ba inda zai yi amfani da shi ya gode wa mahaliccinsa sai cikin daransa ko cikin yininsa bal ya tabir al mu'tabir to mai daukan izina sai ya dauki izina wani mai hikima yake cewa nasiru ilal ajali fi kulli lahazatin muna kaiwa ajali karo a kowace imtawar ido dan duk lokacin da ka kwana ɗaya ka ƙara kusantar kabari ne Bari a ce ka yi sati bale ka ce an zari shekara ko ka lissafa ka ga shekara da shekaru kai a baya kai da kanka ka san ba maimaici to nasiru ilal ajali fi kulli lahazatin muna kai wa ajali karo a kowace tsiftawar ido wa ayyamuna tuduwa wa hunna maradidu kwanakin mu kuma ana nadin su inda kasan nade ma haka kake gaba ake bunka yace wa hunna maradidu ai da su kwanakin matakai ne kana gama take su shikenan sai a ce kabari wani mai hikima yake cewa mashaina a hudan kutibat alaina wa man kutibat alaihi khutan mashaha wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu bi ardin suwaha yace mun taka takon da aka rubuta mana ma'ana duk inda aka rubuta mana mu je mun je wa man kutibat alaihi qutan mashaha yace duk wanda aka rubuta wani guri wani guri da zai taka to sai ya je wannan gurin haka kuma wa man ya ya bi arabin wanda aka ce ga inda mutuwar ta take to falaisa ya mutu bi arabin suwaha bai isa ya mutu a wata ƙasa ba da ba wannan da aka rubuta masa ba ko bai taɓa zuwa ba sai ya je dan can ƙasarsa take can ajalinsa yake can zai je ya mutu walaisa ya mutu bi arabin suwaha a wannan ai muna sane da misalin baƙon annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman mala'ikan mutuwa yakan zo masa a siffar ɗan adam ya ziyarce shi wata ran ya zo ya ziyarce shi ya gama abin da zai yi ya tafi sai wani mutum a majalisar sai yake cewa annabi suleiman wai wannan bakon naka wane ne ya ce me ya faru ya ce ai na ga tun da ya zauna a gunnan ya samun ido in na waiwaya na ɗauke kana in na dama sai ga kallo na yake sai ce ai wannan da kake gani ba mutum ba ne. aljani ne ya ce a wuce nan ba aljani ba ne mala'ika ne ai mala'ikan mutuwa ne ce mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa kuma yake ta kallo na to kaga yana ganin ko an da kibiri da rani ko da biyu ai da ganawa ta zo kansa aka shi to da kai ne ka kai ci a ai abin da ya kani ya fi min sauki akan abin da na samu a nan ba dai ba nan naka ba ka ce mala'ikan mutuwa ne to ni alfarmar da nake so tunda an hore maka iska kasa annabi sulaiman Allah ya hore masa iska yasa da yana son gadan bilkisu aka ka masa kafin kiftawar ido shaharun shahrun ha shaharu ne kai kawon wata guda a kyautawa ne da tun an hore maka wannan iskar amin alfarma a sa iskar nan ta jefa ni birnin sun gara an bagarin nan ya bar kasa ma gaba daya da haushe na cewa bangon duniya birnin sun to a jefa shi can haka aka amsa bukatarsa aka sa iska ta jefa shi ba an gama ba an biya masa bukata to wannan sai ya isar maka wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum tana iya ko ku wani abu kuma sharri ne lokacin da kake kyamar wani abu kuma alkhairi ne wannan kuma an kawo babin tarbiyya za ka fi ganin misali da wanda ake tilasta masa tarbiyyarsa a gida ba so aka nuna masa ba a ƙarshe yanzu yake cin moriyar wannan tilas ɗin da aka yi masa ba daɗi da wanda kuma aka shagwaba shi ɗan gata ne ba a so ya wahala sai kuma ya tankware bai miƙe ba yanzu kuma sai yake ta shi iyayensa ne ma suka cuce zagin su yake su suka masa gata ci mu wallahi baban mu ne ma ya cuce mu haka suke cewa to shine zaka iya cin kana kin wani abu shine alkhairi kana son wani abu kuma ba alkhairi bane yanzu kaga shi abin da yake so ya guje wa mutuwa sai aka wurga shi magana ta kare wata rana sai mala'ikan mutuwa ya sake kawo ziyara bayan yayi abin da zai zai tafi sai annabi sulaiman yake tasa masa ran nan ko bayan tafiyar ka wani mutum ana yake sa kafiya kallon sa mala'ikan mutuwa ba musu ce kwarai daga sai an yi haka ce ai wannan mutumin mamaki yake bani ni a cikin fayil ɗina mutanen da zan karba a wannan yinin akwai mutum mai kamar sa komai da komai ne shi yasa nake kallon sa amma sharadi ɗaya ne bai cika mun ba shi wancan a birnin sun zan karɓi rayuwarsa kawai sai yake annabi Sulaiman rahoto yace amma dai ko shi ne ko ba shi bane shi dai wancan daga nan nayi ta mun haɗu annabi Sulaiman yace ai ta faru ta kare an wa mai zane ɗayan sata ai shi ne ya ce kafiya kallonsa a tura ita ya ce domin haka ana gujewa mutuwa kul inna al-mautal ladhi tafirruna ya Allah ya ce fa innahu ku. mutuwar da kuke guje dan farta ke da ku. kuma sun mataradduna ila alimul ghaibi wash shahada fa inabbiukum bima kuntum ta'malu a mai da ku zuwa ga wanda ya san ciki da waje abinda kake koyewar san an sani dama ranar da za a tashi ka ya sunanta yawmatu tubulas sarair ranar tona asirai yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhubara ranar da kowace rai ta gada abin da ta yi alkhairi gashi an zo da shi to amma ba iya alkhairin ake gani ba wa ma amilat min su'in haka abin da ta yi ma mummuna sai kuma ta waddu sai ta so lau an na baina wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce tsakaninsu da wannan danyen aikin ba sa kusa Allah ya ce a wai hazzirukumullahu nafsa ku dai ku kiyaye amma in kai za ka gani a kwanan cinka, kaga wanda yake nuna ba a gujewa mutuwa eh, ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta barfan ko mara kwabo ba ka ji ruwan zafin ba ta da jeji kai kwa kasan me ce ma ke tun kana yaro a tsimma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka amma baka shaida za ka lahira ba har yanzu da sauran karatu da kake jira akan mutuwa a kawai ka yi aiki wata zawadu da Allah ya ce ku yi tanadi ku yi guzuri ba inna khaira zad attaqwa sai eh, shi sa da shi malam Ali na mangin yace tunda da muka san akwai ta ba mu shakkar abkuwarta sai mu daina faɗin halinta kaza ga cewa ai wani ma ya mutu kane mai lissafin mamata yace mu daina faɗin halinta tire bai kai ga tawafa ba yace tattalinta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi bai da ɓoya a bar fasadi har akai ga biyan maradi ba sai an san ka lafiya ba saboda haka me kake jira mutuwa kake jira ta zo ta ko kuma kana jiran tsufa ne wanda zai fitar da kai daga kamanninka a mautan mujhizan mutuwar da babu shiri wanda ba za ta barka baka tuba kawai a ce yanzu fa muna tare da shi ba rashin lafiya ba mai a kenan ba ma zan san ya samu ya tuba ko ya samu kafara au dajjal ko dujjal kake jiran fitowarsa wadda dajjalu sharru ga'ibun yankabu shi ko shine mafi sharrin wanda baya nan ake jiran zuwansa dujjal kenan au sa'atu ko ƙiyamar gaba ɗaya kake jira sai ta riske ka wa sa'atu adaha wa amr kaji ita kuma ta fi firgitarwa tsira kowa ya zaɓa wa kansa wato hanyar tsira wani wakatu huwar asumalin insan to shi lokaci shi ne wato hannun jarin ɗan adam babban kafitan ɗinsa wa agala ma yamluku kuma shine mafi tsadar abinda dan adam wato zai mallaka shine wato lokacinsa wa mahama kasura fa huwa kuma duk inda lokaci ya kai da yawa ko an rubuto maka zaka shekara 100 kai baka ma sani ba to dai qalilun ne Na in ta kare sai an yi kaman ba a yi ka ba in ma laifi kai sai ka je lahira kake cewa Allah ya ba mu labari wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a wanda suka rana kiyama masu laifi za su zauna ba sama da awa daya ko shekara nawa kai Allah ce ka zalika kanu yufakun wa ma hama qala to ka ji inda wato ajalinka rayuwarka ta kai da tsayi fa huwa qasirun gajera ce wa yatamayyazu alwaqtu bi umurin lokaci yana bambanta akan sauran al'amura da wasu abubuwa kamar haka fa huwa amal shi lokaci shine wato taskar zuba aiki duk abin da za ka yi a lokacin ka za ka yi daga da lokacin ka ya kare baka da minti ɗaya ba za a baka na wani ba lokacin da aka ɗaukan maka kuma ɗayan biyu ko uku ko ka zuba mai kyau majalla ko ka yi mara kyau Allah ya kiyaye ko kuma ka rasa mai kai kai da kanka gisa sa na rasa mai yi a yau a ce asara kai shi ne amsar ka asara kai in ne baka san mai kai ba da haka lokaci shi ne wato mazubin aiki sannan yana da sir'atul murur ba wani abu da yake da saurin wucewa kamar lokaci yanzu nan ne daga ya zo daga ya wuce shi yasa shi in baka masa tanadi ba to ba za ka amfane shi ba kalla ka samu baka yi tanadi ba kuma ka amfane shi sannan kuma siffarsa ta uku in ya wuce babu canji duk abin da ake yi yau da safe yanzu safiyar ta wuce in baka yi ba ba za ta dawo maka ba dan kai Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da lokaci dan ya nuna girman lamarinsa ya shiryar da hankula zuwa ga muhimmancinsa ta amfane shi Allah ta'ala ya ce wal asr ya rantsuwa da lokaci ya yace innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara Allah ne ya halitta kai tabbatar da hasarar ka a'udhu billah yace in ka ga wanda ba sa cikin hasara illa allazina amanu wa amilu salihati sai kai kokari ka sanya kanka cikin marasa hasara a rayuwa ne wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to da imani da aiki na kwarai da me ake yin imani da me ake aiki kwarai a ina ake da lokaci ake yi? din kada kada ana kan wani ai mutumin kirki ne lokaci ne a lokacin ne in ya tafi da ce lokacin da yana da rayuwa yanzu magana ta kare kirkin ya kare ya tafi da abinsa haka in sharri ma yake yi a lokacin ne in ya wuce sai dai ai labarin sharrinsa to haka innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati sai da suka yi imani suka yi aiki na kwarai wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr matsalar shi ne idan ma mun yi sallah kuma tafiyar ma bai wani abin ne na gaba saboda haka sai a yi haƙuri a wani hanyar ma ana jikewa saboda haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yake cewa ni'matani magabunun fihi ma kasirun minan nas wasu ni'imomi guda biyu za a yi wa mafi yawancin mutane kamun gansu wani ni'imomi ne asihatu wal faraga sune wato lafiya da lokaci da Allah ya ba ma adam to Allah madaukakin sarki sai ya tambaye shi yau matubulan sara'ir ibadullah bayan Allah fa iza kana haza huwa alwaqtu idan wannan ya zama shine lokaci fala takadu tajid hayyan ba za ka samu wani mai rayuwa ba illa wa ya'ishu fihi fa yana rayuwa a cikin lokaci ne wala ya arufu ulahu kuma shi da yake rayuwar bai san tsawon lokacinsa ba wani hayatahu bai san karewar lokacinsa ba lokacin da zai kare kama la ta da amalan ba za ka iya samun wani aiki ba da aka yi ko ake yi sai dai a cikin lokaci ne faman ja a ajaluhu duk wanda ajalinsa ya zo in fata a amaluhu to aikinsa ya yanke kamar yadda hadisi ya ce illa min salatin sai dai abubuwa guda uku sadakatin jariyatun ya yi sadaka mai gudana au ilmin yin tafa'o ko ya yi wani ilimi da ake amfana da shi awwaladin salihin ya da ula ko ya bar wani ɗa nagari da yake masa addu'a ma sharar musulmina falwaqatu an an yi sallah ka ji a jira za ka yi ka sa'ir amanat lokaci kamar sauran amanoni ne ta yi sa'alu anhu yawmal qiyama wato za a tambayi mutane lokacin su ranar tashin alkiyama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala garada da amince Allah tabbata a gare shi yace la tazulu kadama abdun yawmal qiyama duka digin dan adam ba zai zame ba ranar tashin alkiyama hatta yus'alu an arba'in har sai an tambaye shi abu hudu wa zakara minha sai annabi ya ambata daga cinsu an umrihi fi ma afnahu tsawon rayuwarsa a cikin mai ya tafiyar da su wa an shababihi fi ma ablahu sarmantakarsa cikin mai ya tafiyar da ita imamul bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya shaida babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama manzansa ne annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ya shaida aljanna gaskiya ce ya shaida wuta gaskiya ce adakalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amali a bisa gurgurdan aikinsa wai qul ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cewa ma nadimtu ala shay'in ban taba yin nadamar wani abu ba nadani ala yawmin irin nadama ta akan wata rana da gabubat shamsuhu wanda rana ta faɗi na ƙasa fiye ajali na tabbatar ajali na ya ragu amma walam yajid fihi amali amma aiki na bai ragu bai karu ba wa akiran a ƙarshe imam turmuzi ya rawaito an abi bakarata daga abi bakarata an na rajulan haƙiƙa wani mutum ala ya ce ya rasulallah ya manzan allah ayyun nasu khair wani mutum ne ya fi alkhairi qala sai manzo Allah ya ce man tsala umruhu shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa hasana amaluhu kuma kyauta aikin sa ya kyautata shi aka ce fa ayyin nasu shar to wani mutum ne yafi sharri ya ce man tsala umruhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa sa'a amaluhu kuma aikin sa ya zama mummuna Allahumma waffiqna li khairatid dunya wal akhirah ibadallah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nadhir اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم هاتف نيجيريا وعله يا رب العالمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فشره بنفسه يا من هو على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى صلاتكم